a inda masu neman takarar shugabancin najeriya a tutar jam'iyyar apc mai mulki ya haura ashirin yan takarar neman shugaban kasa a tutar ta apc daga yankin jihohin yarbawa sun gudanar da taro a Legas, tare da jaddada bukatar ganin yan takarar dan yankin ne ya lashe zaben shugaban kasa da za a gudanar a shekara mai zuwa ko da yake farashin neman tsayawa takarar shugabancin najeriya ya fi na kowane zaɓe tsada a tarihin najeriya inda ya kai naira miliyan ɗari na neman takarar shugabancin ƙasa hakan bai hana tarin 'yan takarar shugabancin najeriya yin tururuwa domin sayan fom na takarar ba yanzu aka suka haura 24 harkashin tutar jam'iyyar apc ko yankin yarbawa na kudu maso yammacin najeriya yanzu aka akwai 'yan takara da suka haura biyar da suka hada da mataimakin shugaban najeriya farfesa yemi banjo da sanata bola ahmed tinubu da ke zama jigo na jam'iyyar apc sai kuma tsohon gwamnan jihar ogun a musun. sai kuma tsohon shugaban majalisar wakilai honorable honorable damage bankole da kuma gwamna mai ci yanzu a jihar ekiti honorable kayo da fahimi ko da yake dai masu lura da harkokin siyasan yankin na yarbawa na ganin yanzu haka dai bola ahmed tinubu ne kan gaba a tsakanin yan takaran da baki daya amma dai neman haɗin kai tsakanin yan takaran abu ne da ake bukata in ji tsohon shugaban jam'iyyar apc kuma tsohon gwamnan jihar ondo bc a Kande, wanda ya jagoranci wannan taro ya ce a ƙarshe dai taro ya cimma manufa na ganin cewa ɗan takarar yankin kudu maso yammacin najeriya shine zai kasance sabon shugaban ƙasa a shekara ta 2023 a ƙarƙashin tutar jam'iyyar apc to koya magoya bayan waɗannan 'yan takara na yankin yarbawan ke ganin wannan taro da aka gudanar domin daidaita sahun nasu ga dai baban gidan mai goyon bayan ahmed bola tinubu da kuma abubakar na baban yawo mai goyon bayan honorable Rufa'i mai de. A kan 'yan takarar yaraba da suka yi mitin to dai a nawa tunanin ina so ainihin a zaɓi nawa gwanin Bola Ahmed Tinubu mutum ne mai hangen nesa mutum ne mai so a ba ainihin 'yan Najeriya aiki ya maganin zaman banza. Ga sunan dai matasa da miliyoyi dai sun samu aikin yi to in Allah da idan ya samu Najeriya haka zai yi. Jiya a shugabannin yarbawa sun zauna da mataimakin shugaban ƙasa da Eh, Tinubu da eh, Dr. Fayemi na gona Ikiti. Kaga su Yarbawa suna da haɗin kai. Yanzu suna so su fitar da mutum ɗaya ne a ƙasar su. Domin mun mafatar da muke in Allah ya da su fitar mana da gona gononi na Najeriya kuma ya zama shugaban ƙasa domin mutum ne mutumin da ya ce shi yaya ‘ya'yanmu za su taso su ga halin da ake ciki. ‘Yan magana da sun ce ba a san mashito ba sai miya ta ƙare babin ya rai Amurka daga Lagos.